idan mutum idan mutum ya zanto irin mu mugayen nan ne wani wanda ta ba sa ba mata abin cikakke to zai yiwu kuma yana kulle a cikin farko bare ka tusa ka tsara in ko bai a kulle a cikin tusa ka tsara ta yi laifi ko kuma ta kan sauki kamar yar naira goma ko a cikin bayan ya tafi kuma ta aika a duniya da kan abin ya tafi a bakinta shin haka ya ta yi ko kuma a ma yana cikin duk abin da ya shafi dole rayuwa da miji ya kiyo mace har ta ɗauka ba tare da saninsa ba ta yi amfani da shi cikin abin da yake tilas ne a rayuwarsa wannan ba ta da laifi don hadisi ya tabbata cewa hindu masu rabu su sufyan ta kai karansa wajen annabi cewa mijina ya san ina da iyali da yawa amma saboda mako da rowa baya mu abin da zai wadatar da mu ni da iyalina sai maza Allah sai ke ɗauka cikin dukiyarsa gwargwadon abin da zai ishe kike da iyalinki ba tare da ke a gwargwadon ce babu laifi a kanki saboda haka wannan babu laifi a kan dukkan matar ce wannan abin da ya kamata maza su sani ne tilas zai mutum ya gamsar da bukatun matarsa in dai mutum na da hali tilas zai gamsar da bukatun matarsa tsaka tsakiya ba tare da an yi almubazzaranci ba ba tare da an yi kauro ba duk wanda yake kauro ga iyalinsa to shi ma Allah zai masa kauro wajen lada dan manzon Allah na nuna tsakanin kuɗin da ka da sadaka ga miskini da wanda ka ciyar da iyalinka a gida wanda ka ciyar da iyalinka gida sun fi girman lada a wajen Allah saboda wanda ke sadaka saboda ciyar da iyalinka kan lada ake samu inda namiji ya gane wanda bai kamata ya mutum ya ta kauro ko rowa ba cikin abin da suke bukata sai tambaya ta gaba mai da take wasu Allah ba ta malam a idan miji ce yana son su guno ko su saboda sanin da yawa inda abin da yake sayo da don ja haka miki shin wannan ma zai yi biyayya a kai ko kuma a sarrafa Allah ba zai a'a shi tsuguno ko durkuso ai ba shari'a bane ba wannan abin da miji ya nema haramun ne da aka ba za a masa biyayya a ciki ba kuma dan kin saka masa a wannan baki da laifi tunda manzo Allah ce la ta'ata li makhluqin fi ma yasiful khaliq babu da'a ga wani abin halitta wajen saba wa mahalicci wannan nasu ne na hadisi duk da mai amiri ya kawo ta a matsayin zance ba ya ce annabi ya ce ba amma dai hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan lafazin ko lafazin da yake kusa da wannan a takaice dai ma'anar hadisin ba a biyayya ga dukkan wani wanda yake halitta ne wajen saba wa mahalicci wannan durkuso da muke al'adu ne amma ba addini bane ba da haka miji da yake matarsa dole sai ta durkusa masa ba da wannan haƙƙin in kuma yace tunda Allah bai saka ba dole bane kuma ita kuma ta yi sai eh, tambaya ta gaba ne ta tana tambaya ne game da nan ne da matan ke sawa a sama wai shin a kan Allah tsarar da mata ke sawa a sama din nan sun sai ya zanto dole in ta yi kunshi dan kada mutane su ga kunshi ne waɗansu maza ko kuwa a ta nan dole ne ko ba kunshi a sama shi dai abin da ake kira hijabi na musulunci shine ya sanya tufafin da yake ba na ado ba kuma su zanto masu kauri kuma masu haɗaɗɗiyar saƙa sannan kuma ya zanto cewa wadatattu ne kuma su rufe ko ina a jikin in ban da tafin hannu da fuska tunda an ce su rufe ko na kin gara kasa kenan idan kin sa safa haka aka fito in ma ki samu safa kin sa to ki sassauta zanen ki ta yadda zai iya rufe kafar ki wannan haka aka fito amma inda za a sa safa din ki yafi dacewa ko a sa takalmi kafar ki dan hijabin zai fi kamala kenan haka dan tambaya ta gaba mai ta tana tambaya ne game da zunubin gado a kar masaka wai gaskiya ne idan mutum ya mutu ya bar gado magada in suka gada duk aikin da suka aikata na aisha ana ruwa ba mutum da mutum kamar kabari a ba gaskiya bane wannan sai ga mutum ya yi sakaci wajen tarbiyya duk mutumin da ya sakaci wajen tarbiyyar ƴaƴansa daga baya suka tashi suka yi aikin wani sabo za a kama shi da laifin sakacin tarbiyya amma duk mutumin da ya yi iyakacin kokarinsa wajen tarbiyyar yaransa daga baya suka yi suka aikin sabo ko da kuɗin da ya bar musu ko da kuɗin da suka samu wannan su kaɗai ta shafa wala ta zuru wazara tun wazara ukura wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai. sai tambaya ta gaba mai ta tana yi ne game da takaba a kara masallah ta ce wajen gaskiya ne ma ba ce suna tare da ko kusan shekara uku ba ta gaba miji abinci to shi kuma baya neman bukatuwa daga gare ka suna cikin wannan zama haka har Allah ya yi mijin rasuwa sai haka ce to tun da sun zauna har shekara uku ba ta musu abinci ba a da yake haɗa su wai shi nan ba za ta yi ta kaba ba wai idan idan idan mace da miji da suna zaune ma in dai har an yi wata uku ba ba a da ya wai shi ke nan ta ku saboda haka yanzu ba za ta yi ta kaba ba ko ba za a raba za ta yi ta ba wannan ba gaskiya bane ba saki da ya tabbata sai in namiji ya fice mace shi da kanta ya ce ya fice ta idan namiji ya fice mace ya ce ya fice ta kenan amma zaman da suka yi wannan zama ne na kowa ya haifi kowa kowa ya kowa laifi shi sun kula ta ce ya tsawon waɗannan shekaru ai zalunci ne ba karamin zalunci ba kuwa in ba ta ce masa ba sai Allah ya kama shi da wannan ranar tashin kiyama ita ma kuma abin da ta ƙi ne mai gida ita ma kuma akwai ɓangare na zalunci da ta zai daure shi ya zanto ya haƙƙin da ke kanta ya kai ke don ya so ajiya ki lafiya lahira da shi amma bai mutu ya so na so rana a takaice dai wannan mutu ba sakakkiya ba ce ba don nan ba kuki bari ba kuki ne kawai bai furta ya ce ya sake ta ba da aka tana na a matsayin mata ta idan ta mutu to shine lokacin nan kuma wani ya riga ya kuki ya mutu dole sai ta saka da kenan kuma lallai tana da rabo cikin gado ba wanda yana ta rabo wannan shi ne ka'ida sai tambaya ta duba mai ita tana tambaya ne da yin a kan Allah ta ce ni ne al'ada ta kun da ta yaya sallah da yarda da zaki da zaki da ta ai da za a yi ba za a sallah da za a yi da har sai kayan ko da ta kaza kan kwanakin da kike ka saba din nan wannan shi shine zance mafi inganci sai tambaya ta ga wani tana cewa wasu mata za ta mara kadan ja kunnan waɗansu mata don idan mata waɗansu zawarawa da wanda ba su da aure wai sukan yawaita zuwa wajen malami da duba musu wa sun fito wa ne ya a alheri a ciki to wannan bai na ƙara da wata mata ba da haƙuri da kuma na abin da ya kamata ki shine ki istikara manzo Allah bai ce ki je ne miki duba ba ki aka ce ki istikara ita kuma istikara abin da mai sauki Abdullah dan Abbas yace manzon Allah ya kasance yana koya mana istikara kamar yadda yake koya mana Fatiha cikin Alkur'ani dan kowa ya iya idan kuka tashi istikara za ki sallah ne raka'a biyu kasan raka'a ta farko ta da kullu wal kafiru raka'a ta biyu ta da kullu wallahu ahad idan kika yi sallama sai ku karanta addu'ar istikara din Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika واستكبرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم انت تعلم ولا اعلم وتكبر ولا اكبر اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر سيكون ان تاجل خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر سيء ان سننك شر لي في ديني ومعاشي ومعاشي امري وعاقبه امري تصرف عني واصرفني عنه ثم قدره خيرا حيث كان ثم ارض لي به ai kuma kana sallallahu alaihi wasallam da wannan ke faɗa in na bi shahada ke larabcin ba ya ubangiji ina neman zatin ka ta hanyar zaben ka kuma ina neman kaddarawarka ta hanyar kudura da kuke da ita ta kaddar al'amura ina roƙonka daga cikin salalarka mai yarwa ya Allah in ka san wannan aure da zan yi ko da wani ke nema na da aure zai zama min alkhairi a cikin addini na da rayuwata da karshen al'amari na to ka kaddara min sannan ka kawo hanyar yin ta zanto mai sauki sannan ka samun albarka da ya ubangiji in ka san wannan aure da zan yi da wani wani da ya fito na nema da aure zai zama mun sharri a rayuwata da addini da karshen al'amari na ya Allah ka kautar da wannan abu daga gare ni ni ma ka kautar da ni daga gare shi ka canza min da alheri duk inda yake sannan kuma kawar dan mun in aikata alheri din wannan ita ce da yawon fara ko da yaran su duka yi in kika faɗi kalmomin da suke ma'anar su wannan abin da na faɗa ya halatta da mutum ya yi sallah a biyu ya yi sallama zai karanta wannan babu laifi kuma ki ƙara maimaitawa babu laifi ki ƙara maimaitawa idan har kika wannan istikara din yayin da za ki karanta ki yi da cikakken niyyar kin bai wa Allah zabi a zuciyarki idan ta ce ya so biyu ko su uku idan kika ji san abin ya karu a cikin zuciyarki to ma'ana Allah ya yarda miki da wannan abin kar ma ki tsaki ta lokacin dan shawarwari na waɗansu kuma duk wata ta shawara ku lokaci gefe guda a sa lokaci a yawure kawai ki tafi ki fitar mai ke ki idan kuma bayan sun yi istikara din nan daya biyu uku sai kika ji san abin ya ragu a zuciyarki ko kika ga ga wata matsala wadda da bikin hangota da yanzu kin hangota to Allah ya canza miki kenan da haka sai ki maza ki dage kar ma ki tsaya a fata lokaci ya ƙara zuwa zance sai ki tsaya gaskiya na saki shawara kawai dai ba zan yi auren nan ba kuma yanzu na saki shawara karan fata mai lokaci kar ne ma ka fata Allah ya hada ka da wanda dace jini Allah hada da wanda ya dace shikenan to amma idan kina da kwaɗayi ne sai ki ga za ki iya kore shi mutum yana ba ki kuɗin zance waɗansu matan haka wancan zai zo kawo kuɗin zance a karbe wancan zai zo kawo kuɗin zance a karbe ita ne na karɓai to a irin nan gurin ko kin yi tsara kin gare ba za ta fito miki daidai ba dan da ni ki ba ta fito din <laughs> saboda haka wannan dai shine istikara shine babban abin da annabi bai kowa zabi kowa ya wasanta amma za a wajen malami ya duba miki wallahi tallahi ba abin da zai iya ganowa na cewa zai zama alheri ko ba zai zama ba in kin ga ya gano abu na ya zama alheri to dama abin alherin sa bayyane yake wani mutum bayan Allah ya zo wurin ki talihin baya ba san shi da wargi ba in kin ga gano sharri to da ga abin sharrin sa bayyane yake wani dan giya ne zo jinta ko dan fashi da mukami ko dan kwaya a kan sharrin sa bayyane yake ba ba bukatar ma ga tambaye wani malami amma duk abin da ya rikitar da ke to sai ki istikhara neman zabi daga wurin Allah ta'ala ko da kina son abin a zuciya sai ki murkushe son ki nemi Allah ya baki zabin da wannan niyyar sai ki ga Allah ya hanga ya nuna miki abin da ke shine ya fi dacewa ina fatan kun fahimta da kyau to sai a da wannan kasar da la sai hukuncin wannan kudin zance sannan ne idan aka za ana kaza in ba ka aure shi ba za ka bayar ko kuma ya hukuncin shi shi kudin zance ai kyauta ne mutum ya bayar dan ba ta aure shi ba ya ta ba ba dan baya cikin sadaki ba wai sadaki bane ko wani abu ne ya ga dama ya bayar kyauta san ba ta kaunar shi amma kuma saboda bayar ne to wannan ya zama yaudara in kin san ba ta san shi dama tun farko ki kyale shi in kin san ba ta san shi amma abin ne ya zo ya yi ga tsakanin ki ga wani ga wani kuma kina ta kokarin zabe a ciki wannan duk wanda ba ki kudi zaki karba amma kai kai kai ki jin kiri haka ki yanki ki istikhara ki ga wanne ne sai ki ka da ɗayan tun kafin ki dace lokaci amma har kawai kasance kana da tabbacin da za ki aure shi ba amma kullun yazo za a dan sani dan masa wata rai da baki kuma da ki kudi ya bayar ya zama dan fara ke. wannan dan a koma ta dama tana da wani dan fara kar wani da wannan kuma ya dauka na ce kenan ya halatta yin takara wajen neman aure ita mace mutum biyu su ne auren ta ko uku ya halatta in ba ta riga ta zaɓa wani ba amma an riga an zaɓa aure da wani bai halatta wani na uku ya shiga ba amma wani ya gabatar da sa. ba riga aka ce masa an amince ko ba amince ba wani ma ya zo gabatar da sa wannan duk babu lafiyar amma a to iyayen da cikin haka don su samu kuɗi to wannan kaga yana mal'amalu bin niyyar sai zanto haramci ya tafi su kun fahimta da kyau saboda komai yana da bangarorin sa inda ya halatta da kuma inda zai ke zama haramu habba malam wa kake da suna malam abubakar kana ji nace kowa ya kansa ba wanda ke yawa ne su fara duniya kowa shi ke kansa me yasa manzon Allah ya koya musu inda akwai bukatar shi zai musu da zai koya kowa da kowa amma Abdullahi da Abu ce yana koya mana istikhara iri da yake koya mana Fatiha yanzu wani zai maka fatiha a sallah ko kai daga ranka to haka intikada da haka annabi koya kowa da kowa sai ba ta gaba ita kuma game da jan hankalin miji a kan makalla a waɗansu garin neman jan hankalin miji suna amfani da waɗansu abubuwa kamar wai suke ɗan mata waɗansu abubuwa na guda hankalin miji ya kauce daga su ya kauce hankalin miji aka masallacin wannan din ya halatta ko kuma in ta kaɗai ne ya halatta ko kuma in biyu ne ya halatta ko kuma kasa kasa ya halatta shi dai wannan abu rashin yin amfani da shi ya fi ki ba sauran dabaru na zahiri shi ne abin da ya fi dacewa zance mai daɗi magana mai daɗi ado iya girki tsanta sanin ya kamata ladabi biyayya wannan duk za ki iya yin su kuma wani abu da yake ya kamata ku sani da zahiri komin yadda mutum ke samun gamsuwa ta wannan bangaren da kuke tsammani in akwai waɗansu illoli a wannan bangaren babu yadda za a yi dai matar su zauna ta fitar da mutum dan duk mutumin da yake mai hankali in yana zama da mutum ba dan wannan bane ba wannan yana cikin rukunin zama amma ba yau shi kaɗai ne ke sa zauna da mutum ba ko alama dole sai da waɗansu halaye ba a karki ɓata lokacin ke zan abin da ba shi ne mai amfani ba su tsali abin da zai amfani ke a duniya da lahira ai wannan ba shi kaɗai bane zaman aure wani namiji sai kwana biyu uku ma bai kula masu ba ta wannan bangaren kuma ana zaman lafiya kuma ana tare za a tafi tare za a zauna tare za a tattauna za a tattauna kan matsalolin yara matsalolin gida sun riga sun zama jiki sun zama abin nan kai matar da ta ma tare a ɗakin mijinta kila yin ita kaɗai ce har ma kila ɗakin ta ba sosai abin nan ba ko ke tare a ɗakin ta gaba ɗaya komai na su riga sun abin nan da sauransu sai da wani wani lokacin kwana hudu ma kwana biyar mutum bai kula matarsa ba amma ko ba shi ke nuna baya san ba dan shi wannan idan ma yayi yawa kuma sai ya fita daga kai duk abin da yawa sai ya fita daga kan mutum mai hankali da yadda wannan shine ruhin zama akwai sirrin zama mai yawan gaske ba wannan kadai ba wanda ni mutum da na fada muku amma kai ba zan iya fadawa sai dan abin da kuka yi sai tambaya ta gaba yar uwa tana tambaya ne game da limancin mata a kan kalla wajen su ce wai limancin mata ya halatta wajen suna cewa wai bai halatta ba shi wannan abu tana nema an wai wai su a karamar kalla ya halatta mace ta yawa mata yan uwanta limanci in musulma matar annabi tana yawa mata limanci idan ita limamiyar mace ba za ta shigo gaban sahu ba sahun gaba nan sai ta tsaya a tsakiyar sahun ta sai ta yi limanci irin yadda kuke dinnan zaune ta tsakiyar sahu sai ta zanto ita ce limamiya ya halatta amma namiji ba zai bi wannan jam'in ba in yi kuma baya da sallah sai wata ya bayan suna tambaya game da sallah ta tarawih ta ce gwamma ah, a tara magalla a tarawih da muke yi daman daga alantara ne zuwa hajji ta ce to idan aka yi raka a biyu aka zauna za a yi tafiya kan mutum ya mutu shi babu a cikin sallama to haka din ya zanto sai in maza maza in karanta salatin annabi ina gama ana sallama sai a kan cewa shi kenan nan da nan an yi karatu da wuri nan da nan an sunkuya in an kama zuwa kan tafi da wani tafsiri ɗaya babu an dago to ni din in dinga dakatawa ne yanzu dago wajen su juda ma in dakata wajen tahiya bari sai ni yi ko kuma ya yi kasar duk wanda yake sallah irin wannan yadda kika ambata cikin tambayan nan ko shi kadai ko liman baya da sallah kwata kwata baya da sallah wannan limamin ba ruwan ku da shi ba za su bi sallah ba ba wai dan kafiri bane a'a musulmi ne ana da iya sallah ba yana wulakan sallah ba don da sallar sa ga Allah na zaune cikin masallaci wani mutum ya sallah ya zo same shi yace assalamu alaikum manzo Allah ce wa alaikum assalam wa rahmatullah irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka sake sallah dan har yanzu baka yi sallah ba yace fa ka sallah dawo annabi ce ko ma ka sake sallah har yanzu baka yi sallah ba a sai da ka haka so uku yace na rantsa da wanda ya aiko ko ya aiko ka da gaskiya ba zan iya sallar da wannan ba sai manzo Allah ya ce idan ka zo yin sallah ka fuskanci alƙibla ka daidaita kai kabbara ka karanta abin da ya sauka na alƙur'ani bayan fatiha sannan ka yi ruku'i har sai ka nutsu cikin ruku'i sannan ka dago daga ruku'i har sai ka nutsu a tsaye sannan ka tafi sujada har sai ka nutsu cikin sujada sannan ka dago ka zauna har sai ka daidaita a zaune kowace gaba ta koma inda take sannan ka sake tafiya ta jira karo na biyu ka natsu a ciki yace haka za ta yi cikin dukkan rakawoyinka kaga nan da su wannan mutum da yi irin wannan irin wannan sallar a gurguje annabi ce sallar ko sallar ba da haka sallolin da kike da tare da irin waɗannan ba a cewa sai kira da sun yi amma da jiya kun sake bin limamin da yake irin wannan dan bai iya sallah ba wanda bai iya sallah ko ba za a ji ba sallah kuma take mafi girman ibada yanzu ko mota za su fita za su je Kano da kika je tasha an fita a cikin mota za su ce amma wannan direban bai iya ba amma ku yi hakuri zai koya a hanya a da babu wanda zai bi da wannan ba wanda zai iya wannan hakuri cewa ya da koya a hanya to dan ne kenan za a bi mutumin da bai iya sallah ba sallah ba bi sallah ba sai tambaya ta gaba mai ta kana magana ne akan ta gaba a kan Allah sai akan Allah ina da kyau a karantar da mu hakikatin kai jiya yadda ake yin sakara sai aka maka Allah ba dama yarinya karama a ce musamman yarinya karama idan mijinta ya rasu shi ke nan dole ko da tana karatun islamiyya manyan iyayen da madara su shi da shafa sai wata tsohuwa ta zo ta sa ta a sakaba a saya mata kwano samu a sai komai na ta samu samu ma samu komai na ta samu za a yi kuma ba da za ta yi wanka eh, a yadda ya kamata a kama sallah kuma za a sa ta karanta kurfiyo in an karanta mata kurfiyo za a ɗebi toka a ɗan zuwa mata a sa wai don kar cikin kuma a sa mata abinci ta kaɗai ta ta kama ta tana kallon gabar wai kowane lokaci ruwan miki shagar zuwa ta abinci an zuwa lamarin ta kada abu ne mai saukin gaske kun gane abin da ake nufi da ta kada a musulunci shi ne mace wadda mijinta ya mutu za ta ne sanke waɗannan al'amurra a tsawon wata hudu da kwana goma mace wadda mijinta ya mutu tun daga lokacin da ta ji labarin mutuwarsa za ta nisanci waɗannan al'amuran da zan gana muku yanzu tun daga lokacin da ya rasu har ya zuwa lokacin da za ta yi wata hudu da kwana goma abu na farko daga cikin waɗannan al'amurra za ta nisanci tufafi na ado ba ita ba son ya wata atamfa ta ado kayan da za ta sa ya zanto kayan ne ba na ado ba ba yabo ba tallafa abu na biyu daga cikin ababen da za ta nisanta ta nisanci turare ko na ruwa ko na wuta ko sabulin wanka mai ƙanshi an gane ko ko man shafawa mai kaifi duk ta nisance su sabulun wanka mai kaifi man shafawa mai kaifi na mana nanatawa saboda babu laifi idan ana sanyi kamar yanzu ta yi amfani da man shafawa ba mai kaifi ba babu laifi in za ta yi wanka ta yi amfani da sabulu ba mai kaifi ba man shafawa mai kaifi sabulu mai kaifi shi aka hana sannan abu na uku kuma ba za ta yi kitso ba an gane ko ba za ta yi kitso da har sai ta kammala ta ba sannan kuma abu na hudu na gaba kenan wato ba za ta yi kunshi ba ba ita ba ta ka lalle a jika in da akwai lalle yanzu ba yadda ta iya za ta bar har ya kanta da kanta amma ta yi sabon lalle ba za ta yi ba har tsawon wata hudu da kwana goma sannan abu na biyar gidan da take ba za ta fita ba sai in larura ta fito da ita da idan ana gobara ko na da ya fita za ta fita ko gida an yi an da ya ka za ta fita ko ba ta lafiya za ta je asibiti karɓar magani ka za ta fita amma in ba nan da san san san ba za ta fita daga cikin gidan ba har ta gama ta gaba abin ta ana da wannan majalisa ta biyar za ta nisanci shafi na ado za ta nisanci turare kowane irin nau'i sabulun wanka mai kanshi ya shiga ciki man zaba mai kanshi ya shiga ciki kuma za ta nisanci kunshi kuma za ta nisanci lalle kuma za ta zauna cikin gidan ba za ta fita ba har sai wannan wata hudu da kwana goma sun wuce in wannan wata hudu da kwana goma suka wuce shi nan sai ta koma ta cigaba da yin wannan kayan adanta za ta iya sa turare za ta iya kunnawa za ta iya amfani da sabulu mai kaifi za ta iya komai za ta iya lalle za ta iya komai bayan wannan wata hudu da kwana goma sun wuce wannan takada din ita mace ba sa ta ake ba da zarar miji ya mutu ta shiga takada hukunci ne da haka sai ta maza ta cire wannan kayan da ke jikin ta cikin in da tana cikin ado ne tana jin labarin mutuwarsa karfi abin da za ta fara ta je ɗaki ta cire wannan ta sa wannan ta riga ta shiga ta kaza kenan ba ta jira wata ta shiga da ita kuma da zaran wata hudu da kwana goma sun wuce shi kenan ta riga ta fita daga cikin kaza kuma ba sai an zo an sake yin taruwa zuwa fitar da ita daga cikin kaza ba duk wani tare da za a yi na cewa a fitar da wani kaza ga kuma karatun ta kaza ga karatun fitar kaza kuma za ta yi matakin kai da wuka kuma za ta sa baƙaƙen kaya kuma da za ta yi wanka ba sai sai da yara a mako duk waɗannan ba da asali cikin addini wa yake mai takala dole sai ta yi wari balle kana mutum ka wanka in kullum za ta wanka sau biyar ya halatta ana zafi ta yi ta wanka tana jika jikinta ya halatta amma ka ta amfani da sabulu mai kanshi ko mai mai kanshi ko turare ko wato ainihin man shafawa ko abin da mai kanshi turare ne ko ko sabulu mai kanshi ko mai shafa mai kanshi duk da za ta amfani da su ba a me zai hana kirga wata hudu da kwana goma ai ba ruwan da tana al'ada ko ba ta yi wata hudu da kwana goma amma idan mace miji ya bar ta da ciki to lokacin da ta haihu shine ta kare ta kaba idan ciki ya tsaya da ita ba ta haihu da wuri ba saboda karami ne har ta kai wata shida ko bakwai to sai ta yi wannan mata bakwai din sannan ta gama ta kaba duk za ta nisanci ta ababan idan miji ya mutu yau wata gari ta haihu kuma ta riga ta gama ta kaba idan miji ya mutu da safe da la'asar ta haihu to ta riga ta gama ta kaba zaman ta kaba ta shine wannan awannin kawai dan Allah ya ce wa ulatul amali yadulhunna an yada'na hamlahunna za ga wannan ita ta kaba duk wannan abin da kuke ji al'adu ne wannan matan da kuke ta sa ku ta kaba wallahi ko Allah ya su iya ba ya su ko Allah ya su iya ba idan ka sa maka karatu ba Qur'ani za'i ba kuma hadisi za'i ba wani gauran za zaka zo wani firme ana fada ba ka san kuma yake cewa to sai ka samu yadda ba iya alwala ba kuma za ta ta kaba duk wanda zai yadda ki ce ki da daga da ta kaba ga yadda ta kaba take a musulunci in an zo fita kuma ki kai ba a yan biyo zan fita daga ta kafa sai eh, dama ai mace duk wanda ba ta da miji ko sakin ta ko mutuwa ne in dai ta riga ta hau kenan ta riga ta ina ga su mu dakata a haka mun fita awa biyu daidai kenan ga sisi za ta kula biyu kenan to ya yayi ta haka Allah ta mata albarka bi izinin Allah ta'ala za mu saka cikin addu'a tun da shi kuma za mu fara tahajjud daga gobe idan Allah ya so mu sai dai muna jan hankalin waɗanda suke zuwa da yara ƙanana su ji tsoron Allah sai su zo su azurtar da yara cikin sanyi dan ga an fara sanyi da gajiya in san mu ne ko yace tuje sallar dare amma dai waɗanda suke da yara ƙanana haka dan Allah su ji tausayin yaran su kansu dan kila wurin da za a tanada domin sallan mata din masu yara inda yake mai dan rufi zai zanto yayi kaɗan matuka ba haka ba lalle bane ba a ce an bawa mata duka wurin da za su iya shiga wanda zai kare su daga sanyi da haka dan Allah a ji tausayin yara kanana jarirai waɗanda ake tahowa da a zo su yi ta tsala kuka ana sallah din nan ko alama bai dace ba duk bukatun mu gaba da Allah su biya mana dukkan waɗanda suke neman aure Allah su ba su mazaje na gari waɗanda za su ji tausayin su kuma dukkan bukatun mu dai gaba daya mu sa su kaya ga muna fuskantar goma karshe din nan yana da matukar muhimmanci mu sanya addu'o'in masu gidan lokaci ne na an sa addu'a اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي هزة الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مع الدعاء da ladubbanta wato ladabin da ake bukata mutum ya kiyaye wajen yin addu'a kamar yadda na faɗa wannan a lokacin nan na gabatar da shi ne a lokacin da na yi lastar makaman jiya a waɗansu watanni da suka gabata a kan duk abin da mun rubuta galibi na rubuta shi ne cikin harshen hausa in banda addu'o'in farko abin da na yi bayani kasancewar addu'a a matsayin ibada shi yasa ake son mutum ya rinka yi da kansa tunda in yayi yayi bauta ga ubangiji tunda Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku ya ce ku roke ni zan an muku ko manzon Allah ya ce ita kanta addu'a din ma ibada ce sannan kuma na kawo waɗansu daga cikin lokutan da suke sa a karɓa addu'a duk wanda suke da bukata suke san aloka sai ta kiyaye waɗansu daga cikin lokutan sai na ambaci guda uku lokaci na farko shine ɗaya bisa uku na dare na karfi lokaci na biyu shine tsakanin kiran sallah da ikama idan an kiran sallah a masallaci ko wata sallah cikin sallolin biyar din nan kafin a ta da ikama wannan lokacin lokaci ne na ansa addu'a kamar da manzon Allah ya ce addu'a ba ta a lokacin ba a mai da ita baya sannan na uku kuma shine tsakanin sallar la'asar zuwa magariba ranar juma'a tunda manzo Allah ya bayani cikin hadisi a ranar juma'a ko cikin yinin juma'a ko wata sa'a daya wanda babu yanda za a yi bawa mamuni ya roki Allah a cikin tafafi sai Allah ya biya masa bukatarsa to galibin malamai suka ce wannan sa'ar tana tsakanin la'asar zuwa faduwar rana Allah ya ɓoye ta amma tana tsakanin la'asar zuwa faduwar rana to waɗannan kaɗan kenan daga cikin lokutan don ba duka na kawo ba sannan sai waɗansu daga cikin halayen da ake ansa addu'a idan mutum ya siffanci da su kamar idan mutum yana cikin tafiya idan mutum tafiya ta kama shi daga nan zuwa Kano ko Fatiskum ne ko Bokile yayin da kike kan hanya din nan kuke cikin tafiya lokaci ne da ansa addu'a an gane ko kamar da manzo Allah ya bayyana a cikin hadisi Allah yana ansa addu'ar matafi haka idan mutum yana azumi na farilla ko na nafila yayin da azumi ke bakin mutum shi ma lokaci ne da ansa addu'a kamar da manzo Allah ya bayyana cikin hadisi na haka idan mutum yana cikin sujada dan manzon Allah ya ce babu wani hali da bawa zai kasance ya fi kusanci zuwa gare ni sama da lokacin da yake cikin sujada a cikin wani hadisin kuma yake cewa kiri ku ku girmama ubangiji a ciki amma sujada ku nace da addu'a ya dace a an sami ku addu'ar ku idan kun yi addu'a a cikin sujada kun gani da kyau sannan kuma yake cewa abu na hudu kuma shine idan mutum yana cikin halin tsakanikai abin da ake nufi da halin kakani kai mutum ya shiga cikin wani mawuyacin hali ko saboda rikin lafiya ko wata matsala ta rayuwa dan Allah ya amin mun yujibul mutarra idza da'ahu wa yakfi su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard sannan na biyar kuma idan mahaifi ko mahaifiya suka yi addu'a ga ɗansu waɗannan su ma ana ansa addu'ar mahaifiya idan ta wa ɗanta ko mahaifi idan ya wa ɗansa kun gane da kyau to abu na gaba shine sai al'amuran da ake so mu kula da su yayin da mutum zai addu'a lallai ya kula da wannan al'amura bayan ka zaɓi lokaci cikin lokutan da muka yi a bayani ko ka zaɓi hali cikin halayen da muka ambata ka samu kanka cikin ɗaya daga cikin halin yanzu misali yau ɗan nan duk da azumi ya baki mu muna cikin ramadan idan aka kira azhar kafin la'asar kan ka dace da lokacin da ake an ta addu'a shine tsakanin kiran sallah da ikama sannan kuma ka dace da hali daga cikin halayen da ake an ta addu'a shine wato ainihin da azumi a bakin ka haka idan mutum ya tashi bayan an yi kiran sallar asubahi a masallaci kafin a sallah idan ya addu'a a lokacin kaga ya dace da lokacin da ake an ta addu'a shine tsakanin kiran sallah da ikama sannan ya dace kuma da ɗaya bisa uku na dare na ƙarshe sannan kuma a lokacin da azumi a bakin sa an riga an kiran da an dena cin abinci daidai shi da azumi a bakin sa ya fara ababai guda nawa uku kun ga duk waɗannan za ku iya a ribata su to don haka daga cikin al'amuran da ake so bayan duk mutum ya lalubantan to sai ya kasance kuma a mutum idan zai roƙo ya roƙi Allah shi kadai kar ka yadda ka hada Allah da wani abu addu'o'i da ake raba ku da sunayen aljanu a ciki ko da sunan wani mala'ika ko da sunan wani wali wallahi sallahi shirka ne Allah ba zai taɓa ansa addu'ar mutum yana cikin wannan shirman ba sannan abu na biyu kar mutum ya tawassuli sai da abin da shari'a ta yarda da shi abin da ake nufi tawassuli shine kamun kafa kamar ka ce ya Allah da ni kaza dan kaza dan ka din nan da za zaka faɗa ba komai ne ka yi ta tawassuli din da shi ba sai abin da Allah ya yarda Allah ya yarda in ka yi ta wasu tawassuli ka yi tawassuli da sunanka ka ce ya Allah dan sunanka Ar-Rahim ka yi rahama ya Allah dan sunanka Ar-Razzaq ka arzuta ni ya Allah dan sunanka Al-Malik Al-Quddus Al-Salam ko ka haɗa gaba daya ya Allah albarkacin dukkan sunayenka ya Allah domin dukkan sunayenka da na sani da wanda ban sani ba ka biya mun bukata kaza to mutum ya yi tawassuli da abin da ya halatta domin sunan Allah yana tawassuli da shi a ko ya kasance mutum ya yi tawassuli da wani aikin da'a kamar biyayya da mahaifa kamar intikafi kamar karatun qur'ani kamar istighfari kamar kyautatawa makwabta dukkan waɗannan ayyuka ne na alkhairi idan mutum ya yi dan Allah sai ce ya Allah dan wannan aikin da nayi domin ka ka biya min kaza ya halatta kun gane ko sana'a da uku sai tawassuli da addu'ar wani salihin bawa wani bawan Allah malami ne ba malami bane mace ne namiji ne kana da kyauta masa zaton mutumin kirki ne kana kyauta masa zaton mutumin kirki ne to sai ka sa shi ma ya tsaya ta addu'a cikin bukatunka dukkan waɗannan kaga kai tawassuli da addu'ar sa ne na cewa Allah biya maka bukatunka haka za ka iya tawassuli da imaninka ya ubangiji domin imani na da kai da imani na da manzanka da imani na da littafanka da imani na da mala'ikunka da imani na da kadara dan wannan imani ya Allah ka jamu ka kaza Allah yana sa haka idan kai to wannan shine tawassuli amma ka ce ya Allah dan waliwa ne dan shehuwa ne ya Allah dan mala'ika jibrilu ya Allah dan ka'aba ya Allah dan kabarin na Fatima abba wannan duk <laughs> duk bai halatta ba kun gane ko irin wannan tawassulin bai halatta ba haka kuma ba za ka ce da ya Allah don annabi amma ya halatta ka ce ya Allah don san da nake ya annabi tunda san da kake ya annabi din nan ibada ne ko ya Allah don san da kake ya annabi san da Allah yake ya annabi suka ne cikin sifofin sa ya halatta ka yi tawassuli ko da sifar sa ya halatta ka yi tawassuli da ibadar ka kun gane wannan da kyau sannan kuma mutum ya yi amfani da sigar ko lafazin da ya zo cikin alkur'ani a maimakon addu'o'i da ake tarawa a kasuwanni ana sayar da zakar da ga mutum da wani firmi a ciki kuma wata da makaranta da ma'anan ko ya mamdudu ne ko ne na dai manta ya rama da Allah ya sa manta ka ji irin waɗannan <laughs> ba su da amfani ya kamata mutum ya kasance ya amfani da wani lafazi da yake cikin Qur'ani ko yake cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai larabcin da yake lalle wanda ya tsara shi malami ne ba jahili ba wanda ba kirka a ciki ko wani shirme sannan kuma a mutum ya roki Allah da cikakken fata ba a san kai addu'a ka raba biyu to ko Allah zai biya ko ba zai biya ba ana son ka dauka 100 bisa 100 zai biya karki wulakantar da kanki ki to ai ba malama ba ce ba kila sai in malam ne roƙa ki za a biya ki ɗauka ke baiwa ce ta Allah kuma kin roƙe ki kuma ya alƙawarin zai aika dari da dari zai biya ko a kusa ko a nisa ko alama ba a son kai inda inda a cikin addu'a kun gane wannan da kyau sannan yayin da mutum yake cikin addu'a ya fuskanci Allah da zuciyarsa idan kana karanta abin da baki zuciyarka ta rinka tunanin bukatarka da kake son Allah ya biya kar ya kasance kana karanta lafazi kake roƙon wani abu daban zuciyarka kuma ta tafi wata unguwa daban inda ba abinda kake karanta ya sha babban da abinda da zuciyarka ke ciki addu'a irin wannan Allah baya karanta da Allah ba ban addu'a daga zuciya da kake ga talalliyar zuciya saboda ka lalle ne kasance kasance harshe da zuciya sun yi tarayya wajen gabatar da bukatun ka ga ubangiji sannan kuma idan mutum zai addu'a sai mutum ya roƙi Allah abinda da ya shafi sabo kamar bala'i ce zai roƙon Allah ya ba su sa'a wajen saka kamar karo su ce za su roƙon Allah ya ba su sa'a wajen aiwatar da zunubinta ta dace za ta tafi Abuja dan da yi daga motsin da wadansu jami'an gwamnati duk wannan idan mutum yayi sabawa Allah ya kuma Allah baya an sa irin wannan addu'a sannan kuma kar mutum ya kosa abin da ake nufi da kosawa kar mutum ya gajiya ya ce to ai ne addu'a ce ma nayi nayi shiru ba a faɗin haka duk yadda kai kuma dai ka ƙara kuma dai ka ƙara san san ba za ta yi hasara da cikin addu'a san ba hasara a cikin ta ba a cewa an yi dai a banza don ibada ce ba a yi ibada kuma a banza ganin cewa bukatar ka bisa biya wannan baka sani ba bayani zai zo nan gaba sannan kuma mutum ya nisanci haramun cikin abin da yake sha ko yake ci ko yake sutura nisantar haramun din nan na kawai an sa addu'ar mutum amma idan ya zanto cin mutum da shansa da suturansa da yi ɗinsa dai haramun ne to wannan fa da wuya a karba masa duk kun san hadisi na biyu manzo Allah ya ambaci wani mutum yake da satara asaka azbara ya muddu yadayhi ila samai ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram kaza kaza kaza kaza wa ghudu bil haram fa anna yustajabu lahu annabi ke cewa za an samu to bayan ka kula da wannan kin kula da lokacin da ake ansa addu'a kin kula da tsaye daga cikin halayen da ke sa ansa addu'a kuma kin kiyaye waɗannan ladubban da muka ambata bayan kin yi wannan to ga waɗansu kaɗan daga cikin addu'o'i da suka tabbata annabi na yi addu'a ta farko ita ce ake kira ismul azam manzo Allah ce wannan ismul azam ne wanda in aure ta Allah da shi baya sai zai ansa sai an kira shi da shi kuma zai ji duk bukatan ka ta alkhairi da za ka karanta wannan ka roki Allah Allah zai biya da karan Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد yayin da karanta wannan sai ka kudurce bukatarka a zuci bukatarka na zuciyarka kana karanta wannan abin ko ya kasance ka karanta ta kana halalo ma'anan da ta kyauta kuma daga baya ka shigar da bukatar ka duk wanda ka cikin wannan yayi manzo Allah ne ya wannan a cikin wannan addu'a sai kuma Allahu azam wanda yake an sa addu'ar mutum da shi sannan na biyu la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin ita ce addu'ar da annabi Yunus yayi lokacin da kifi ya haɗiye ki saboda yin ta ubangiji ala ya amsa masa Allah ke fasta jabna lahu fa najaynahu min al-gham wa kadhalika min al-mu'minin sai muka amsa masa muka tsamar da shi daga cikin damuwa da bakin cikin da yake ciki to haka ko muke tsamar da mummunai in sun shiga cikin halin da ta nuka in sun karanta ka shi yasa manzo Allah ce babu yanda za a yi mummuni ya roki Allah da wannan addu'ar ta sai Allah ya amsa masa la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min az-zalimin sannan kuma addu'a ta gaba اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني wato ita wannan gamammiyar addu'a ce abin da sai kiranta gamammiya wato ta tafi kowane irin dangin alkhairi na duniya da na lahira gaba daya ka roki gafara ka roki rahama ka roki a warkar da kai dan idan ka ce a warkar da ni daga kowane irin nau'in cuta kenan sannan kuma ka roki arziki idan ka ce arzuta ni kana nufin kowane irin arziki da Allah ya ya dace da kai ya baka to da haka wannan tana da matukar muhimmanci da haka annabi yake yawan yin ta kuma ya koyar da sahabbai su rinka yi sai kuma addu'a da ta kunshi neman tsari daga azabar kabari ko fitinar dujal ko fitinar rayuwa da ta mutuwa ko kuma neman tsari daga aikin sako ko neman tsari daga baki ga wanda baki ya masa yawa a ka wannan ita ma ta tabbata cikin hadisi cewa matukar mutum na yin ta to Allah zai kare su daga tambayar kabari azabar da za a ake a cikin kabari bayan tambaya Allah zai kare shi sannan kuma Allah zai kare su daga fitinan dujal Allah kuma ya kare su daga fitintunu na rayuwa da suke shafar sauran mutane haka fitintunu na mutuwa kamar mummunan cikawa Allah ya mu kamar kuma abin da ya shafi aikata sako sai kaga mutum na samun sauki aka bai wannan addu'a ita ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil kadar. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم أنا كرم تاتا cikin sallah ko a ma ne saboda annabi bai bai yin sallah bai karanta ta ba sallallahu alaihi wasallam kamar da kanta suka nuna sannan ta gaba sai Allahumma rabbana Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa a azaban nar wannan ta dace da ayar qur'ani ta rabbana atina amma ya ga ta rabbana atina za ka wannan hadisi ne kuma ayar da haka idan ka karanta ayar yayi idan kuma ka karanta wannan hadisin a matsayin sanarwa da bukhari da muslim kuma kima yayi cikin dukkan bukatun na da kai sannan addu'a ta shida ita ce addu'ar da mutum yake yi don neman ubangiji ya wadata shi kuma ya sa shi ya zanto cikin masu takawa don tsoron Allah kenan da kuma mutum ya zama mai kame kai ita ce Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina sannan kuma sai addu'a ta bakwai ita ma wani ismul azam din ne yadda wancan na farko yake ismul azam haka wannan ta bakwai ismul azam idan ce ismul azam suna mafi girma cikin sunayen Allah wanda idan mutum ya lokaci da shi bukatar sa da khairi tabbas Allah zai biya masa shine Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'u as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم wannan duk bukatar ka ta alkhairi in ka roka manzo Allah sai Allah zai biya maka sai kuma ta takas kenan sai kusa da karfe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu wannan addu'a dan neman a gyara maka al'amuranka guda uku farko a gyara maka addininka ka zanto a kan tafarki madadaci na biyu a inganta maka rayuwarka wato ita ce duniyar da kake ciki kar ka samu tangarda cikin rayuwa na uku a inganta maka lahirarka wanda ita ce makomarka sannan kuma sai mutum ya roki daɗin alkhairi a cikin rayuwa ya kuma nemi hutu bayan mutuwa wannan duk takon shaka mutum zai ce اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصله لآخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم أصله لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصله لي دنياي التي فيها معاشي وأصله لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير وجعل الموتى راحة لي من كل شيء وانا حديث من انت تبقى مثل اللي رويسك سوى تترتيب يتوفي عبد الله عبد المتين في دون إيه؟ سبب السلام من سيكون بيان باس يوك وانا باس يوم سيوى يارس شيء زي بيع كرم تاس زي ساء الله يقول ما تأبين زي بيع كما يدعى النبي يومينا سكين حديثي اللهم اكتني بحلالك عن حرامك وأظلمي بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك wannan mutum na yawan karanta ta ubangiji ta ala zai sallafa masa to waɗannan su ne zababban addu'o'i har guda tara duk bukatun ku na alkhairi idan kuka sa wannan a ciki Allah zai karba daga ciki har bukatar ki ta samun kyakkyawar fahimtar juna tsakaninki da mijinki da samun zaman lafiya tsakanin ki da mijinki bi idnillahi ta'ala in dai kin mijince su kina idan kun hada da shawarwarin jiya duka guda biyan ko fadakarwa amfani wannan fadakarwar kamar yadda na faɗa su daga cikin mu idan suka yi addu'a da su gajen bukata ba sai mutum ya kosa cewa na yi sai shiru ba biya mun bukata ba ita bukata addu'ar mutum Allah na ansa masa ne ta daya daga cikin hanyoyi guda uku ko dai Allah ya amsa mata abin da ka roƙa ganin damar sa ne ya baka yau ganin damar sa ne ya bari sai bayan shekara daya in ya gani sai bayan shekara daya kai ta yin addu'ar kuma tana da nayi to wannan lada kuma zai baka amma bukatar tun ya riga ya amsa ba ta zai yi amma ubangiji baya san ka yanke munajati gani da kake tsakaninka da shi ne roƙonsa sai ya maka jinkiri kana ta samun lada daga baya sannan sai ya maka bukatar ko kuma ka roƙi wani abu sai Allah ya canza maka da wanda ya fi wannan kai ka roki a baka wani abu kuma Allah ya riga ya turo wani